jaruma a masana'antar kariyo da fati washa masu kalan barkan gudu sake kasancewa da mu a wannan lokaci jarumai da dama mata a masana'antar kariyo suna fita kasashen waje domin su ɗaya kewa sa'annan kuma su je hutu a kasashen waje idan ba ku manta ba masu kalan da sauraron mu fati washa tana ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar kano wanda ake damawa da su amma fati washa ta wallafa wasu hotuna a shafukan ta wallafa wasu hotuna a shafukan ta na sada zumunta wanda yake nuna mana cewa tana ƙasar waje tana hutawarta haka zalika ta ƙara da cewa masoyana ina muku fatan alkhairi musamman ma wanda suke zaune a kasar Najeriya to ni dai a yanzu ina kasar Turkish domin ɗebe kewa kuma in kai kaina tension haka zalika jarumar ta kara da wani hoto a shafinta na sada zumunta inda wannan hoton ya jawo mata cece kuce musamman ma ga dukkanin masoyanta wanda suke ta a shafukanta na sada zumunta musamman ma a shafinta na Instagram wannan hoto ya nuna mana cewa jarumar ne tana cikin ruwa tare da saurayinta a yayin da ta wallafa shi a shafinta na sada zumunta wannan hoto ya jawo mata cece kuce wasu dama suke mata tambaya a shafin nata na sada zumunta inda suke cewa hajiya fati wannan saurayin ki ne ko kuma dan uwan ki ne da alamun rayuwar kasar waje tana ɗibar ki fati washa in ji masoyan nata sai dai ta jarumar fati washa ta yi shiru akan wannan tambayoyi da ake mata ba ta ce komai ba a shafin nata na sada zumunta haka zalika jarumai dama a masana'antar kailu su ma dai sun yi magana akan wannan hoto suka ce lallai hajiya fati ana hutawa ubangiji Allah ya rarrake ƙasa Najeriya a gefe ɗaya kuma jaruma Nafisa Abdullahi ita ma jaruma ce dai a masana'antar Kano wanda ita ma a halin yanzu tana ƙasar Turkish tana hutawarta a inda muka ga a wannan satin jaruma tana wallafa wasu hotuna daban-daban a shafukan ta na sada zumunta wasu daga cikin masoyan Nafisa Abdullahi inda zamu ga suna mata lakabi da ambasada ambasada Nafisa Abdullahi to ko me ake nufi da wannan magana ta ambasada kada dai kuma tare kuna tare da Emily TV Hausa to a wannan lokaci majority mata da ke masana'antar Kano da zamu iya cewa yadda muke gani suna wallafa hotuna daban-daban a shafukan sa na sada zumunta yana nuna mana cewa majoratin matan suna kasashen waje wasu suna siyayya wasu kuma sun tafi arun su kwangilar ayyuka musamman ma a wannan kakar sabon shekara da za mu shiga ta manya-manyan kamfanunuwa da ake rabawa duk shekara to masu kalam da sauraron mu kada kuma tare kuna tarshe MDTV Hausa da take kawo muku labarai kai tsaye daga masana'antar Kannywood MDTV Hausa ta guce